أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمال الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى أشرند أشرند بير ga watan safar shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 28 ga watan goma 12 shekara ta uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na <clears throat> Sharhu sunna na Imam al-Barbahari wanda muke gabatarwa duk ƙarshen wata a wannan masallaci mai albarka idan ba ku manta ba za mu tashi ne kan gabar magana da malam yake cewa war rasmu wa alamu dalalati qad baqiya minhum qaumun ya'maluna biha wa yad'una ilayha lamani mani'a yamna'uhum ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون ما يتشي Allah ya kawo mu lokacin da mutane waɗanda suke kan ɓata wanda suke kiran mutane zuwa ga taɓewa kishiyar shiriya an samu gyauransu da suke kiran mutane zuwa ga ra'ayinsu da abin da suke so kad baqiya minhum qaumun ya'maluna biha suna aiki da batan wa yad'una ilaiha suma kuma suna kira dangane da wannan bata din lamani ayamna'uhum ba wanda yake hana su wanda yau kowa ya sani ka duba tun a wancan lokacin yake faɗa yanzu mutum zai zo yana kira akan barna ko yana barna zai yi ta barnarsa yi ta kira akan barnarsa har ma a sai masa fili a ɗaya daga cin kafafen watsa labarai don tsabar nuna goyon baya akan ɓarnar da yake lamani a yamna'uhu ba wani wanda zai hana shi wala radi a yarda'uhu ba wani mai tarewa ko mai karewa da zai hana shi kowa yana da cikakken yanci yi abin da ya ga dama wai akwai wai freedom of speech wai mutum yana da yanci ya faɗi abin da ya ga dama ko da wannan abin ko ya saba wa Allah ko da wannan abin shirka ne ko da wannan abin zai iya kai ga halakar al'umma su kowa na da abin da ya ga dama zai yi abin da ya ga dama haka turawa suka ce haka za a yi wala ahada yahjuzuhum amma na wa ya'malun babu wani kuma wanda ya sai hana su dangane da abin da suke faɗa ko suke aikatawa to amma da yadda al'amari yake shine Allah yana barin alheri ya ci gaba da gudana yana barin kishiyar alheri ta ci gaba da gudana ba don komai ba don jarrabawa a jarrabu masu imani za su iya haƙura a kan imaninsu ko kuwa za su kauce su bi halaka da taɓewa wani lokacin gaskiyar sai ku ga ita take rinjaye ita take yin sama ita gaskiyar ita take rinjaye a wani zubin kuma sai ku ga ƙaryar ita take da rinjaye kuma ita take yin sama to amma ku sani cewa ba yanda za a yi karya ta tabbata ba a taba cewa gaskiyar ka ta kare ba amma ana cewa kariya ka ta kare. su mabarnata don sun samu mu shimfiɗa an musu shimfiɗa suna barnar suna tsiyarsu to wallahi akwai lokacin da za su zo ƙarshe zuhurul batil la yasmir bayyana ƙarya da zalunci baya ci gaba amma gaskiya insha Allah ita take tabbata wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan makoma yana tabbata ne ga masu tsoron Allah a wata ayar kuma wal aqibatu lit taqwa shintaha lalle kyakkyawan makoma ga masu takawa take Imam Ibn al-Qayyim yake cewa wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatu rahmani gaskiya dinnan da kake ganin abin taimako ne Allah yana taimakon gaskiya amma wa mumtahan Allah zai iya jarraban gaskiyar ita kanta gaskiyar a jarrabe ta wata a mamake ta kaga kaman babu ita kaga makaryata su yi nasara malam azzalumai su zama su suke cin nasara alhaqu mansurun wa mumtahanun fala kada ka mamaki fala ta'jab fa hadhihi sunnatu rahmani wannan ita ce sunnar ar-rahman ubangiji tabaraka wa ta'ala idan kun fahimci wannan to kenan yana nuna mana duniya tana tafiya ne mashakiran wa imma kafura ko dai mutum ya zama to mai shukura yana yi wa Allah godiya ko kuma ya zama mai kafircewa ya kauce wa Allah ka yi ƙoƙari ka zaɓi hanyar bin Allah ka huta واعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من المهج الرعاء الرعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح فمن كان هكذا فلا دين له قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع ملائكة ka sani cewa duk lokacin da zindiƙanci ya bayyana abin da ake nufi da zindiƙanci shine munafurci abin da ake nufi da zindiƙanci shine mutum i bayyana wa mutane musulunci amma kuma ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ma'ana ya nuna ya nuna shi musulmi ne amma kuma tsabar kafirci ne a zuciyarsa izharul iman wa ibtalul kufur zindiƙai su ne munafukai duk wani munafiki zindiki ne kamar yadda duk wani zindiki ko munafiki ne ka wanda wannan ya tabbata sadrul islam a farkon musulunci suna rayuwa su munafikai a cikin mutane su cika sahu da su za a yi sallah idan za a je jihadi da su za a je jana'iza da su ake tafiya da su ake zama ake cin abinci da su ake komai da komai amma ko munafikai ne masu faɗa da Allah to wannan zindikanci da munafurci baya bayyana illa tare da mutanen da suke wato yan abiyari ma a sha kiɗa suna ake ce da su almahajin ra'a ko arru'a atba'u kulli na'iq yan abiyari ma a sha kiɗa wato waɗanda suke bin kowace iska in ta taso kasa akwai mutanen da duk inda aka ɗebe su tafiya suke in an yi can su yi can in can aka yi a can in an yi can a tafi da su in an dawo ma an dawo da su in an yi sama suna sama an yi ƙasa suna ƙasa ya milu da kulle da duk iskar da ta zo inda iska ta kada can suke tafiya to haka munafukai in suka zo ɗiba suna ɗiban waɗannan mutane ba san ina suke fuskanta ba a nan jama'a ana magana ne akan mutanen da ba su da tsari a rayuwarsu ba ka da ajanda kawai kana rayuwa ne mai mutane suke kai ma shi za ka yi sau duk wanda ya waye gari shi bayi da manufa a rayuwarsa shi kawai wai mutane yake koyi da su abin da ya ga jama'a suka yi wai haka zai yi a'a ba wai yana neman ina gaskiya take ba to wannan yana da matsala musulmi na kwarai yana da ajanda yana da tsari yana da abin da ya sa a gaba wanda wannan abin shi ne in ya aikatu ko ya tabbata shi yake tare da shi me ajandar ka shine abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce har mutum da zai zauna a rayuwa kuma yana jira jama'ar gari yiwu inna rududu ina suka yi shi ma yayi la hada la yusamma insanan wannan ba ambatan sa mutum mala ba mutum bane ba yi da manufa yanzu kamar dalibi ne akwai dalibin da zai zo yana neman jami'a shi bai ma san me zai karanta ba a jami'ar yana jiran ya ga abokinsa me ya cika da Allah wani me ka cika kaza ne ni ma ko cika shi din ne sai ya cika kawai saboda ba yi da manufa kai da zaka je aji ka zauna a karatu kai da zaka zauna jaraba ba wanda zai ma amma baka san ma me kake so ba har ka kai marhala jami'iyya matsayi na jami'a amma baka san me ma za ka karanta ba a jami'a mutum bai da manufa ko mutum yana da kuɗi a hannu bai san me zai da kuɗin ba yana jira ya ga abokinsa me yi da Allah kai da kuɗin kaza ne to ni ma ko kaza din zan yi ne a kai kawai da Allah Allah ko gaskiya ya kawai wala da shi kenan to akwai waɗanda a addini ma haka suke a addini ma haka suke in an ci sama suna da addini a rayuwa ma haka yan tamore ne duk inda iska ta kada kawai suke tafiya to munafukai in sun zo diba sun fi kwasan waɗannan mutanen kuma sun fi rayuwa da su su je daɗi amma ka gama abuta ilimi wanda yake rayuwa akan ilimi yatba'una al-haqqa haythu ma kana gaskiya yake nema mutumin kwarai mai rayuwa da ilimi to shi gaskiya yake nema kuma gaskiyar nan ba ta rudarsa ko da wayin kalla salikuha ko da masu bin gaskiyan kaɗan ne bai ruduwa ya ga aikin ai an fi yawa kai bari in koma inda aka fi yawa kasan akwai waɗanda ko addini ne ma shi inda aka fi yawa a can yake ba ya manta da alkur'ani kuma kullum yana magana walakin na aksarar nasi la ya alamuna mafi yawan mutane Allah ce la ya kiluna la ya alamuna la ya fukakuna to akwai wanda ko addini ma kawai inda aka fi yawa a can yake to mai bin gaskiya na bin ilimi ne Allah ya ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah inda zaka biye wa da yawa yawan waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa wallahi za su batar da kai kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma sabirin ya ce fa man kana hadha ko fa man kana haka fala dina lahu duk wanda yake da wannan ɗabi'a to gaskiya bai da addini in dai a haka ke rayuwa to gaskiya kamar baka da addini ne an yi asarar rayuwa kenan muzabzab kenan Me yawo da raba kafa muzabzabi na baina zalika la ilaha ula wala ilaha ula shi ba can ba shi ba can ba wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila to kakka zama haka Allah yana ba da labari fa maktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ba su yi sabani ba sai bayan ilimi ya zo musu sun ga gaskiya karara saboda zaluncin da ke tsakanin sai suka yi sabani ma'ana malaman yahudu da nasara da ulama usu da duk wani mugun malami kasa akwai malami akwai mugu mugu a cikin malami shine wanda ya san gaskiya ya kauce mata yana kokarin kiran mutane zuwa ga fada ko zuwa ga bata ba dan komai ba dan saboda gyara kashin miyarsa akwai wanda ya riga ya sani abin da yake kiran mutane akai bata ne amma magana ta gaskiya idan ya daina wannan ba zai ci abinci ba ƙwarai da gaske ni da kaina wani malami ya taɓa faɗa na ji shugaban malamai ne na wata jiha ya ce to ku aka ramu kalla ku wannan wa'azin naku na na ustazan nan ku komi haram ne komi ku haramta to in kuka ce mana mu daina kaza mu daina kaza to me za mu ci ya ce ai waɗannan mutanen dole ne ka ja su ka dora su akan wani abu su rinka baka wallahi ya kai faɗa har yanzu na san mutumin nan har yanzu mun je maka wata ran muna wa'azi muna bin gari gidan alhaji muna wa'azi sai su je su yi ta hana alhaji su ce kas saurare mu mu yan sabon addini ne muna wannan muna batar da mutane saboda shi zai zo yi wa'azin sai kafa kasuwancinsa ya zo ya ce a yi addu'a a yi kaza a kawo kaza a je wurin mata a yi musu wuru-wuru a ce ki zo za a miki maganin kaza za a yi kaza da sauransu yanzu a garin nan malam a rediyo a rediyoyin inda ake sawa a garin nan sai ga malam ya zo yana wazi abu gowa ya tambaye shi a ce kaza sai ce sirri ne sai an zo an same ni a biya ni wallahi tallahi da mazan su da matan sa gaske bada ce a wannan ba a faɗan sa haka sirri ne a zo a biya mu sai mu faɗa wai wai malami ne to Allah ya sauke wannan sune ulama usu masu kamanceceniya da yahudu da nasara ba su yi sabani ba sai bayan gaskiya ta zo musu suka yi sabani suna sane suka kauce gaskiya suka saba wa malaman kirki suka saba wa faɗin Allah wa tasimu bi hablillahi ku riko da igiyar Allah kada ku yi sabani kuma Allah ya bada labari wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake bin shari'a ya sabanin shari'ar Allah wannan kuma ɗabi'a ce ta banu isra'ila banu isra'ila gaba ɗaya ba su ɓata akan jahilci ba sun ɓata ne akan son zuciya haka kuma duk malaman da suka yi ilimi suka yi karatu na cikin wannan al'umma ɗin wallahi malam wani ya san hadisi zai a masa hadisi ya san fasara ya san komai amma wallahi sai ce ba za a yi ba ba za a yi aikin ba saboda idan ya yi aikin ya goyi bayan wani wani ku daman dan adawarsa ne akwai babban malami a garin nan babban malami Allah ji kan malam Mahmud Gumi Allah masa rahama ina da kasa din naji da kunne na yace abokinsa ne ce zo yi masa wa'azi ka kira sauran malami aka ce wani abin da kake kiran mutane a garin nan na bata da bid'a da ɗariƙar da ka ɗora su bata ne ba daidai bane amma ka ba mu ilimi ka sanar da mu gaya mana inda ka samu wannan abu sai ce shi ya yadda da yake da shi da yan uwansa malamai ne malam gumi Allah ya ji kansa da ama da yake ya san yan uwansa malamai ne sai ya ce ai shi bai ce wannan dariƙar wajibi ba ce kuma bai ce ma sunna ba ce ba iyakaci abin da ya ce mustahabi ce wanda ya ga dama zai iya zo yi sai aka ce to ai kai malami ne kayi karatu ai ni da kai ba wanda ya isa ya zo ya ce wa al'umma ku yi kaza abu kaza mustahabi ne in babu nasi kawai ka zo ka ce mutane musabi to kai ka zama mai shar'antawa kenan suka takure shi suka ce ka yi kokari ka canja wa mutane hanya hankali da larabawa suka zo aka kira larabawa suka ga abin ya fi karfin su ya tsaya da ka ce to bari a je madina saudiya aka je aka gaya wa hukumar saudiya da malamai masu fatawa aka turo jirgi guda aka turo malamai wallahi a garin nan ba wani abu manya-manyan malamai wanda suke ji da ilimi ba dai ilimi ba ne to ga malamai nan ya kare ɗariƙar tasa da yake kiran mutane miliyoyi a kanta aka zo aka zauna to adamun bai ma isa ya tattauna da su ba ka yi bayani akan abin da ke ya ce eh, shi bai ce dole a yi ba ce eh haka ne to amma me sa kake cewa ya ce eh, abu ne yana ganin mai kyau wuri dini da zikiri da waye waye da waye da sauransu ya ce bai wuce musabi ba suka ce to aina aka ce musabi ne to ka bari kai kokari ka bari ya ce ya yadda zai bari amma gaskiya to zai iya fitowa ya gaya wa mutanen nan da ya halakar da su wasu shekaru aru aru sun mutu akan wannan sun tafi sun bar jikokinsu akan wannan sun rayuwarsu ta kare akan wannan ba zai iya fitowa ya ne ce musu wani abun bata ne ba daidai ba gaskiya ba zai iya ba yaya zai yi da mutanen nan aka ce da shi to ai gunda ka fito yanzu ka gaya musu abin da zai faru ya faru in ya so a lahira ka kubuta suka ce to za su yi mai dabara yi rubutu in bai yi magana ba ya rubuta littafi ya faɗa hukumar saudiya ta ɗauke nauyi za ta buga wannan littafin ta yada shi a duniya ta yada shi a garin sannan kuma a karatukansa a hankali ya rinka canja abu yana canjawa yana canjawa yana canjawa yana canjawa ya ce ya yadda a bashi lokaci aka bashi lokaci aka zo lokacin bai buga littafin ba bai rubuta littafin ba ke rubuta wannan malam mahmud gumi allah masa rama yake faɗa ya ce da shi aka zauna kai wannan abu yana na a kaset ana sayarwa duk wanda yake sauraron wa'azzuka na shek mahmud gomi rahimahullahu ta'ala zai ce amma shi wannan malamin da shi da makamantansa ne lokacin da wata rana shi shek Mahmud Gomi din Allah masa rahama da ya taho ziyara da Kaduna ya taho nan Kano ya zo kofar Wambai gida Alhaji Yusuf Abdullahi Yusuf Fantiya Allah kara masa lafiya yasu suka sa aka jajjefe shi da jifa aka kori malam Gomi a garin jifa jifa saboda tsabar kin sunna yanzu kuma yau ga sunna ta zama gidan kowa babu wallahi a garin nan ko ba inda ba a shiga aiwa babu yawa amma ba a shiga ba ga rediyo nan in ma rediyo bai je ba ga wayoyi nan samari shabab suna ta daukan karatu a waya suna ji ita gaskiya idan ta zo baka iya tare ta kamar rana ce fita fito wai ka sa hannu wai zaka ture ta zaka iya ba za ka iya ba so gaskiya abin da ya fi dacewa mutum ya kokari ya rayu akan hujja duk abin da wani zai ce maka kai ya baka aya ko hadisi idan ka rike aya ka rike hadisi wallahi baka bata ba amma duk abin da aka dora akai ba aya ba hadisi ka tabbatar kana kan bata wannan ita ce gaskiya duk dacinta sai ka rufe ido ka karba kuma abin tausayi ne abin bakin ciki kana rayuwa akan ra'ayin wani ka ajiye ra'ayin Allah da na manzan Allah ka ɗoru akan ra'ayin wani wani wai malami wani shi malami masha Allah malami yana da daraja da kima in ya bi Allah ya bi manzan Allah sai ya samu dan haskensu da albarkarsu sai ya samu matsayi amma yayin da ya kauce wa karantarwar Allah da manzan Allah ya kafa tasa kungiyar ka ajiye masa kayansa ka bi Allah ka bi manzan Allah shine daidai abinda mutane kenan ba su fahimta ba su gane ba sai suka bari aka yi ta hada su gaba da yan uwansu suke kiransu izuwa gaskiya yanzu ko gaskiya ta zo amma baka ba kana zaune za ga danka a gidanka yana bi wallahi ko ka fito a tafi da kai ko kuma ka zauna ka ga danka yana inta sunnan nan karara in ma bai yi ba wallahi jikokin ka za su jikokin ka za su kafin ka mutu Allah ya nuna maka ba yanda za yi da jikanka yawwa wa'alam annahu la yazalu nasu fi isabatin min ahli alhaqqi was sunnah gaji ko sani cewa mutane fa ba za su gushe ba insha Allah za su rinka rayuwa a cikin jama'ar da take tana kan gaskiya da bin sunna tana kan gaskiya da bin sunna ba nan shi yahdihimullah wa yahdihim ghayrahum wa yuhyi bihim sunan فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون hadisin imamu muslim riwayar imamu sauban ka sani ya kai dan uwa duniya ba za ta gushe ba face tana tare da wasu jama'a wanda suke kan gaskiya su ne ahalul haqqi wa sunna ga gaskiya ga riko da sunna Allah ya shiryar da su wa yahdi bihim la bihim kuma Allah ya shirya da wasu ta dalilinsu. su wa yuhyi bihim sunan da su waɗannan mutane ahalul haqqi wa sunan ko wa sunna da su ne Allah yake raya gaskiya yake raya sunna wa humul ladina wasafahumullahu ta'ala ma aqillatihim sune waɗanda Allah ya sifanta su duk da cewa kaɗan ne su ahlul haqqi was sunna ba su da yawa eh kaɗan ne amma Allah ya sifanta su inda al-ikhtilafi yayin da aka yi sabani yace akwai masu yin sabani bayan gaskiya ta zo musu su yi sabani da gangan dan kin gaskiya shine wa maktalafa fihi lil ladina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan shari'a ta zo musu da gaskiya bagayen bainan saboda hassada da kiyayya da gaba a tsakaninsu fastasnahum Allah ya keɓance muminai bayan Allah ahlul haqqi wa sunna yace fa hadallahu alladhina amanu Allah ya shiryar da wanda suka yi imani limaktalafu fihi dangane da abin da aka yi sabani a cikin minal haqqi na gaskiya bi iznihi da izininsa wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lalle Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya ta kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa la tazalu isabatun min ummati ba za ta gushe ba za a samu jama'a shine isaba min ummati daga cikin al'ummata zahirina alal haqqi waɗanda suke suna kan gaskiya suna bayyana gaskiya la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya tabar da su baya cutar da su hatta ya atiya amrullah har sai al'amarin Allah ya zo wahum zahirun suna masu ainihin wato rinjaye insha Allah ta'ala kenan wannan Allah tabaraka ta'ala yana nuna mana albisir ne ake yi wa muminai cewa a ƙarshen zamani duk kaushewar mutane da za su yi akan barin gaskiya to akwai daidaikun jama'a da Allah zai ware su duk da ba su da yawa su suna kan gaskiya ko da an yi sabani to su suna kan gaskiya din shine Allah ya shiryar da su fa hadallahu alladhina amanu limaktalafu fihi min alhaqqi bi idni kuma annabi ya alkawari ya ce waɗannan mutane ba za su gushe ba lalle lalle suna nan kan gaskiya kuma suna masu ne masu rinjaye akan gaskiya riwayar imam muslim Allah kara masa yadda da rahama Allah ya yi alkawari zai kare gaskiya duk yanda take in dai da rayuwa to Allah zai kare ita gaskiyar duk yanda makiya Allah suka yi kokarin su kammala da gaskiya su danne gaskiya su hana gaskiya motsi su kashe masu kira akan gaskiya ko su hana su motsi to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba wa gaskiya kariya kana toshe ta tanan za ta bulla ta can ka hana ta motsi anan sai ka ji ta can ta bulla yanzu da yawa yawa waɗanda suke faɗa da sunna ko suke faɗa da da'awa akan tauhidi a ƙasar nan cikin taimakon Allah sai ga Allah fitar da wakilan sunna wakilan tauhidi a cikin 'ya'yansu mutum yana na yana kafarta mutane yana tsine musu albarka yana la'antar su sai ga a gidansa cikin 'ya'yansa kuma akwai wanda ya gane sunna ko yana sha'awar sunna din ko ga matarsa ta fahimta tana ba wa sunnar taimako a koye duk abinda da yake tafiya shi matar ta sama bata yarda da shi ba to haka gaskiya take ko a gida ne uba zai ki gaskiya ya rike son zuciya da ra'ayi sai kaga Allah ya ware wani cikin 'ya'yansa sai ga wannan dan nasu shi kuma gaskiya yake nema kuma baya goyon bayan uban akan abin da uban yake na rashin gaskiya to haka rayuwa take to gwanda ma mutane su bi gaskiya su huta kuma Allah ya alƙawarin zai taimaki gaskiya zai tsare Qur'ani inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna sannan inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhadu gaskiya tabbatacciya ne masu kira a kan gaskiya tabbatattu ne ko mun tsawon shekaru Allah ya yi alkawari ba zai wulakantar da gaskiya ba Allah ya yi alkawari ba zai tozartar da gaskiya ba wajibi ne ga duk wanda ya san yana kan gaskiya ya ci gaba da tafiya a kanta wajibi ne ga duk wanda ya san yana kan gaskiya ya yi haƙuri a kanta yau din nan wani ba Allah ya buga mun waya ya ce mu malam Allah ya jarabe ni a gida da mahaifina ya ce mahaifina baya son sunna kuma shi gargajiyar ma bayan ta yake ba gargajiyar kanta bayan ta ko ɗariƙar ma bayan ta yake ba, ma'ana yi amma Allah ya jarabe yana cikin makiya sunna makiya ahlus sunna kullum bai da aiki sai dai na nazo rinka zagin ahlus sunna ya zagi addinin sunna yace malam yau ina da rayuwa ina jin na kai shekara kusan 25 a gida yace wallahi tunda nake ban taba ganin mahaifina ya fita sallar asuba yi ba ce wallahi haka yake fita wallahi sallar su shi kadai a gida Ba yi da wani masallaci da yake zuwa sallah yi da wasu abokane da yake harkar addini da su amma kuma yana yakata akan me yasa nake zuwa masallacin ahlus sunna ina yin sallah me yasa nake zuwa ina sauraron ilimi me yasa nake zuwa ina sauraron karatu na rasa yanda zan yi ya ce duk wata masifa idan ta same ni sai ce ai kaɗan ma na gani na je na biye malaman zamani masu hure mutane kunne na je na kama sabon addini ya ce kwanan nan ina dan tuka dan adidi da sauna ya aka yi aka yi birki ya shanye mun na je na kwashe wasu mutane <laughs> na buge su aka kai su asibiti an ji musu rauni ina dawowa gida na mai kun ya ce Allah ya gaba ya ce to da saura ba dai ka ce za ka waɗannan mutane mai yan addinin ƙarshen zamani ce to kaɗan ma ka gani ya ce ya rasa abin da yake damunsa ko me ya faru ko a gidan da wata masifa ta faru ce eh, to ai dole tun da Allah ya jarabe mu da dan zala a gida da ce to kai ka yadda da abin da yake fara ne ya ce abadan ya ce bai yadda ba ya ce to ai akwai wanda yake baya wannan ɗin kuma shi ma yana cikin jarabawar wannan ba mikiyasi ba ne kuma wannan ba abin aunawa ba ne ba inda jarabawa ne ba wanda baya fadawa akwai wanda yake irin saɗin wanda yake kan yake barna shi ma kuma wannan jarabawa tana samunsa kuma kai sai ka gode Allah ka rike gaskiya Allah ya jarabe ka banza Allah ma ba a bashi ba an jefe shi an fasa masa kai an karya masa haƙori an ce mahaukaci ne an ce matsafi ne an ce dan neman mulki ne an ce dan son sarauta ne an ce talauci ne da mai shi rasa yadda zai duk an gaya wa annabi wannan to sai kai sai kai yanzu ka ce za ka riƙe gaskiya ba a jarabe ka ba la to abin tausayin ma da shi ma wanda zai masa faɗan ma da yana ɗan addini ne ma dama dama to yanzu ka biya irin wannan ya ka gani sallama ba baya fita fa'ai da shi amma ya hana kai addini don ka biye shi ai kaga sai a ragas mutuwa kasko kenan da ya kamata mutane su sani cewa alkawarin ubangiji tabaraka wa ta'ala baya canja gaskiya kuma baya bata ta kuma da wani zai zo ya juya wa gaskiyar wai saboda yanayi na zamani to Allah fa zai kawo wanda za su bi gaskiyar wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kun juya baya Allah tabaraka ta'ala zai canja wasu mutanen ba ku ba ya kawo su sannan kuma ba za su zamanto irin ku ba ya ayyul ladina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin على na عزة على الكافرين yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'imin ذلك fadlullahi yuti man yasha wallahu wasi'un 'alim duk wanda ya ridda daga cikin wanda ko ya bar addini to da sannan Allah zai kawo waɗansu mutanen da yana son suna son Allah waɗanda suke ƙanƙan da kai ga yan uwansu musulmi masu kuma nuna izza da ɗaukaka ga kafirai suna jihadi saboda Allah ba su ji tsoron zargin mai zargi ba su zargi baya hana su addini eh sam wannan falala ce Allah yake ba wanda ya ga dama Allah shine mayalwaci ko mai ilimi hadarin jama'a ba wai cewa addini zai tozarta bane ba sam gaskiya dai tana nan ko da kun kauce mata ita tana nan ku tafi Allah zai kawo waɗanda za su riƙe ta kenan hadarin yana kan mu masu riko da gaskiyar za mu iya jurewa mu daure ko ba za mu iya jurewa mu daure ba mu yi haƙuri kada mu bawa shaidan kofa da zai zo halakar da mu kar kuma mu nuna wa abokanan gaba cewa mun gajiya sam sam wani ya sha iska wata ran ya sha giyar mulki yake cewa wai musulmi wai inda Allah su gaskiya ne wannan fa musulmi ne yake faɗa mana wani mai mulki ne yace illa inda Allah su gaskiya ne an ce ayi addu'a ayi addu'a to me yasa Allah baya karban addu'ar ta su me yasa America take abin da ta ga dama a duniya kuma da musulmin amma kuma Allah bai karba addu'ar su ba wannan fa musulmi ne yake faɗa ya sha mulki kenan la ilaha illallah to Allah sauke to Allah da yayi alƙawarin tsare gaskiyar sa kuma za a gani kuma Allah yana taimakon gaskiyar ba gashi shi dai addinin ana yi ba kullum kashe mutane ake malam akan addinin nan kullum alaji duk inda ka ji an kashe mutum yanzu a duniya a faɗa to musulmi a kashe duk jinin da zaka ji ya zuba da musulmi ne inda ga ƴaƴan kaji kai ƴaƴan kaji ma sun fi musulmi daraja a wannan zamanin ga falastinawa nan ga guantanamo nan da amerika ta yi wannan babban kurkuku na duniya da ake azabtar da dan adam babu wani wurin azaba da ake wa dan adam azaba irin sama da wannan guantanamo amma ina gaya ma ba arne ko ɗaya a ciki duk musulmi ne a ciki a sa ma jan kaya a ɗaure ka ɗaure maka kai da tsumma ko da leda baka ganin komai a ci gaba da azabtar da kai wani abu wani lokacin karnuka za a hada ku sai ta yakushin ku wani lokacin a jefa ku cikin ɗakin sanyi sai kun kusa mutuwa ana kallo da na'ura sai a fito da ku a sume wani lokacin tsirara za a yi muku wani dan wata kasar larabawa nan ya shiga Allah ya fito da shi yana ba da labari ana hira da shi a jazira mutane kuka suka yi ta yi ce wallahi malam sai a kwantar da mutum a musu tsirara gaba ɗaya a zare gaban su zakarinsu wata waya ake sawa ta wutar lantarki ake cusawa ta ramin da suke fitsari sai an tabbatar kowa nasa ya shiga an daure ka an rasa ba inda zaka iya motsi sai a kunna wutar lantarki kurum ka duba malam ko ka inna lillahi wa inna ka duba malam wato ko wutar lantarki ko taba ta kai da kafa ko da hannu ka taba yadda za ta fita da hayyacin ka ballanta na wanda aka sama cikin zakarin suna da na'ura da sai sun ga mutum ransa ya kusa fita sai a sai a dawo da shi haka ake ta wasu dare da rana malam waɗannan mutanen da suke wannan abu ba su ne suke yadawa a duniya cewa su ne suke fighting for human rights They are fighting for human rights. What is human rights? What is human rights? What is human rights? Su suke wa ɗan adam wannan. Babu mai azabtar da ɗan adam a duniya irin Amerika da Ingila a duk duniya. Wannan kuma kafafun watsa labarai suna da documentation da suke da shi da suke fada. Ƙarya suke masu fada ne da Allah Kur'an. in ka je human right to a kasar su ne kwar lantana mu bakake kan namu wa yake matan mu human right akwai human right mu nan Najeriya yau shekara nawa ana kashe mutane shekara nawa ana zubar da jinin mutane ina human right din a je dare ɗaya kurin a ɓarar da mutane duk a halakar da su mutane nawa aka kakkashe su a kashe mutum kurin a zo a ce wai akan kuskure ne wai da gangan ba diya ba komai an kashe ka a banza a iska jami'an tsaro a bakin titi da rike bindiga an abin ya ce sai in harbe ka yanzu na harbe iska wannan ni a gabana wani ya faɗa ya ce wallahi yanzu zan sha ka a gabana wani dan sanda yake gaya wani yanzu zan sha ka sai in kashe kana kashe iska a garin nan ya ce yalla ba ka yi haƙuri kuma wallahi sai kuke harbe shi nawa suka kashe yasa su ma Allah ya dauro musu jarabar idan masifar ta zo a zo duk a karar da su ba a san waye ba sai a tafi kurun a tafi su kasa fahimta saboda jinin talakawa su ma da suka sha a wasu wurare. hakkin mutane a je dai a zuba ba dai zalunci ba ne duk azzalimi shi wanda ya je zalunci ya je kashe wani shi ma zai gamu da wanda zai je masa illa zulumatun ne ba wa fawqa ba su kashe a kashe su to wanda yake rayuwa akan gaskiya ya ci gaba da rayuwa ya ci gaba da addu'a da roƙon Allah imatar da shi akan gaskiya ra'ayi san zuciya bin wani ba shine zai kubutar da kai ba malam kuma wannan sunna din da ake faɗa ka yi ƙoƙari Allah ya rayar da kai sunna akan sunna kada ka bi bid'a bid'a shine kirkirar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai yi ba nawa nawa ne abokanan gaba suke kai farmaki ga wannan addinin kullum kafafen watsa labarai zagin musulunci yake kullum yanzu ko wannan ko wannan wadi college ko wannan social networks da ake amfani da su ba akwai google ba to wannan kamfanin na google ko kwanan nan dinnan fima-fimai suke ta sake na zagin annan muhammadu zagi karara da cin mutuncin manzan Allah zagi sosai shirya abu a zazzagi manzan Allah su saka wannan google din da yanzu watakila kafin ka kwanta sai ka shiga kayi browsing ka cire wani abu kuma duk lokacin da ka dan shiga ka danna fa suna karuwa ne a cikin kudin ka ne akwai inda suke janye kudin su masu kamfanonin wayan sai sun kai musu yanzu in ka shiga google sun karu da kai in baka shiga ba su karu da kai ba aka yi musu magana balayin malayinul mumaliyana na musulmi suka yi magana suka ce ba daidai bane wannan abin da suka yi suka ce ba za su daina ba suka ce yanci ne an isa hana su kuma suka sake sawa kuma da musulmin duniya za su kaurace musu kwana biyu to da kariyar arzikin da za su samu ya isa to amma malam wani musulmin ne ma ya san muhimmancin kada ya shiga gogul din don saboda kare martabar annabi a lokacin ne ma wani zai shiga ma ibrazin iga zagin kuma iya yawan waɗanda suka shiga iya yawan ribar su to daman an ce an yi zagin ai za a yi ta shiga don a ga zagin to kaga in dai kun shiga sun samu kuɗi su kuma haka ba ke rayuwa akan wannan kaskanci to hajama, sharisa farmaki na masifa da ake kai wa musulunci kafafen watsa labarai ai ta shirye-shirye na bata addini da sukan masu addini da nuna yin addini ƙauyanci ne duka akwai waɗanda suke sa mutane shakka ma akan addinin musuluncin baki ɗaya sa ma shakka yanzu ƙur'anin na izu sittin da kake gani akwai ƙur'anin ƙarya na 'yan amerika suna da website kaza kaza kaza www.islam.fatwa.islam on net wallahi din nasu ne mana yahudawa ne suka bude wurin fatawa na musulunci wanda bai sani ba kurin sai shiga ba da fatawa sai su ba shi fatawa ta bata suna nan website sun fi talatin da wani abu din na ƙarya dan me dan a sa mutane shakka akan addini a lalata musu ba a so a yi musulunci saboda yanzu a iya binciken da aka yi malam babu addinin da yake yaduwa yadda ka san gobarar daji irin musulunci kuma kaji abu na farko abu na biyu a duk duniya ba inda musulunci yake karbuwa irin Amerika da ingila kullum musulunta suke malam yanzu tafka tafkan masallatan juma'a da ake da su Amerika, wallahi a najeriya ba a da su saudiya ko da ta ji an musulunta sai ta tafi ta zuba daloli ta ta gina masallatai da makarantu kyauta turawan nan musulunta suke ta yi to su kuma suna da yanci yi eh, sun waye a to ba yan uwansu bane arna to tunda sun yi musulunci kuma dole ba su dama su yi addinin su ma da suka ga dama amma mu ne anan ake zo a mun murkushe mu a murkushe mu wai yanzu a ce a garin nan akwai makarantun da wai wai wai a ce wai ɗaliba wai ba ta sa hijabi ba in ta sa hijabi ai season ɗinsa muna musulmi a karamkalla a garin nan kaga ma malam wato makaranta yan mata gaddan gaddan malam kamar ƴaƴan arna kuma ƴaƴan musulmi su je su gama karatun su zo su to mana poison su shiga cikin al'umma mai ta auren su sune matan mu an lalata tunanin su da addinin su gabaki dai ka auro su zo su kashe su kashe maka tarbiyyar ƴaƴanka a gida saboda ta yi karatu an nuna mata kyamar wannan hijabi kyamar rufe shi. me za a yi da irin waɗannan 'ya'yan banza yanzu nan a mota ina tahowa yanzu nan da maga da magarba na rantse da Allah ha ido na naga wani mutum Allah ya isa malam mutane ka ana barna malam wani ya dauko ta yarinya malam a mota suna zaune suna suna zaune a irin bayan su su hudu ne a mota biyu a gaba biyu abin a fili ba na abin nan kurin yarin yarinya yarinyar nan malam suna yana tsira ta abubuwa da ita na barna a fili karara wallahi tallahi da na gan da na ji wani ciwon kai wallahi na rasa abin da ike min daɗi na da yadda ka san in fakin da mota in toshe in shi na rasa yadda zan yi wallahi wato idan kana ganin wannan abin wallahi malam zaka san ka, Allah yana da haƙuri abin fa bai da kyan da bai da daɗin faɗa ba zai faɗu ba ni dai ba zan iya faɗan abin da yake ba a mota a ƙarara Allah ino na na jiya na ganin ce a billah a garin nan kuma duba junction ina jin mota ta fi ɗari biyu muna tsaye muna jiran danja yana ta harkar sa kowa idan ya zo ya gani kawai sai dariya ya wuce wani kuma ya ta kallo abinsa Ta wannan fa shine abin da mutane suke so wai a ba su wai freedom wai a ba su yanci si su lalata mana yaya mala yanzu wannan abin da nake tunanin shi Allah sarki ina ubanta Allah sarki ina uwarta ina iyayenta ina yan uwanta ina ce yanzu wannan yar wani ne fa yarinya budurwa malam ta tashi ta girma wani kurin ya zo ya dauke ta yana wannan yana wannan barna da ita malam araha kyauta a bakin titi malam akan duniya gaba daya Allah ya mana mai kyau so duk wannan yana daga cikin farmaki da ada ya addini suke wa musulunci ba dan komai dan araba mu da musulunci kaga dai yanzu wannan ai lalata mana tarbiyya ne ba haushe ko baka bashi aya ba ko ba baka bashi hadisi ba malam ya san wannan abun ya saba tarbiyyarsa ta bahaushe da bafulata ne ba ɗabi'ar mu bane wallahi wallahi ba ɗabi'ar mu bane inda zaka bar mu kurin a haka a Hausa Fulani haka ba aya ba hadisi ba za mu yi wannan ba ba ɗabi'ar mu bane so ɗabi'a ce ta arna ta kafirai ta turawa Allah ya ware bayan Allah na kwarai yace duk lokacin da aka yi sabani akan gaskiya shi Allah yana shiryar da su shine fahada Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafa fihi min alhaqqi bi idni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa alam rahimakallah anna al-ilma laysa bi kathrati riwaya wal kutub wa innama al-alimu man ittaba'a al-ilma was sunan wa kana qalila al-ilmi wal kutub ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب كسني cewa Allah ya maka rahama kaga shi ilimi ilimi fa ba wai yawan riwaya ne da yawan tarin littattafai ba ba shine ilimi ba la kasratul mu'alumat da kasratul ittila da kasratul kutub yawan littattafai da yawan bincike da yawan tarin ilimi a kwakwalwa a'a ba shine ilimi ba innamal ilmu bil fiqhi wal ittiba' fahimtar addini da bin gaskiya din da kuma aiki ko da ilimin mutum kaɗan ne in dai yana da ƙoƙarin bin gaskiya kuma yana aiki to wannan shine mai ilimi malam alƙalilu min ilmi ma al'amali salihi a samu ilimi kaɗan amma a aiki mai yawa ko aiki mai kyau to wannan shine abun so kuma shine abun yawo amma aka samu alkathiru min alilmi min ghairi amalin ga ilimi mai yawa amma ba aiki to aikin banza ne kenan fa laysa alqasdu kasratul ilmi wa kasratul mutala'a ba yawan ilimi da yawan bincike shine abin damuwa balla al maqsudu al ilmu al بالعلم bil ilmi al-amalu abinda ake nufi da ilimi shine aiki mai kyau wannan shine hanya ta kwarai da Allah ce hidin siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin shi yasa ce wa innamal alimu man ittaba al ilma was sunan malami na kwarai shine wanda ya bi ilimi wanda ya bi sunnonin annabi ga malami yana kokarin bin sunna amma yau malaman da ake cewa malamai ne su suke fitowa a kafafen watsa labarai suna yakar annabi suna yakar sunnar annabi ga abu a riwaya a hadisi sahihi tabbatacce ingantacce amma malami ya fito yana fada da sunnar annabi karara saboda tsabar neman dan kashin kashin miya da neman duniya malam malamai an halakar da malamai malam ana ba su abin duniya ana raba su da gaskiya aje wai yanzu wai a baka fili a hana ka kira akan gaskiya fili kwarar a baka fili a abuja wai yanzu wai iya abin da an birge ka a baka ka ta fara fili a abuja an aka baka fili an baka an kara ma nisan kwana ne ai da ba fili kadai za su baka ba karam kalla sai su kara maka nisan kwana bayan wannan su kara maka lafiya da zaka more wannan filin a zuba ma kuɗi sai a ce ka ba da lambar waya ka za ka ga alat kana da wani kurin sai ga alat ɗin kuɗi naira miliyan ɗari biyu ɗari biyu wani aka turo masa ya ce kira ɗansa ya ce kai duba mun nan da Allah dan ta yani duba ce da Allah biyu ne ko ɗari biyu ne ko ashirin ne ne ban gane ba ne ashe ɗari biyu aka turo mai miliyan ɗari biyu ta ya ka gani in baka da zurfin imani tantanin malam mutum ba ya canja layi ba ina waɗanda suke rayuwa don duniyar wallahi canja za su daman dai ita suke rayuwa kuma sun samu ka duba yadda ake barna ake ake halakar da al'umma ake zalunci a ƙasar nan su kansu malam su ya su sun yadda cewa ana zalunci an kashe mutane ƙasa amma a samu wai malami mai da'awar addini wai malami da rawaninsa da carbinsa kullum a hannu amma shi ne zai fito ya ce wai mu yana kiran musulmi fa gwanda fa su zaɓi arne fa su zaɓi arne fa in an zo zaɓe da yake ku rayuwar ku akan zaɓe take a zaɓi arne wanda arna yan uwansa sun yadda sun faɗa cewa wannan ba daidai ba ne an cuci mutane an gaji ma wani malami tun da an kira shi an dodana masa ya karba shi kenan sai ya ce kaza kamalan duk wanda ya wayi gari dan <laughs> karkashin irin waɗannan malaman ne ba ka shiga uku ba ka wayi gari ma ya zama ma malamin kama da kake gani shine number one ɗinka yana can hannun waɗannan mutanen azzaluman suna sarrafa shi sai yadda suka yi da shi ai ka shiga uku ai ai daga nan duniya kai ka san baka dace da malami ba to ko in baka dace da malami ba to kai kama kai ma ka san hanyar da ka bi shi sa ba abu mai dadi irin da'awa ta sunna da'awa mai yanci ko mun girman malami ko mun daukarsa ko mun takarsa yana faɗin san ra'ayi kauce ka rabu da shi kuran nemi gaskiya inda take shi yasa babu wani takadisul ashkhas a ajiye wani mutum guda wai a ta tsarkake shi wai shi kadai la ana tsarkake gaskiya ne so shi yasa wannan magana tana tsada ku rige ta yawan karatu ba shi bane yawan tarin littafi ba shi bane quotations referencing wannan ba shi bane aiki in an faɗi gaskiyar a tsaya a kanta a yi aikin a kare ta Allah ka raba mu da zalla ka raba mu da kaucewa ya Allah ya Allah wannan duniyar Allah Allah Allah kada ka sanya mana sonta a cikin zukatanmu ka yi addu'a Allah ya yi maka wannan arzikin idan Allah ya cire ma son a zuciyarka malam ka huta za ka yi rayuwa mai daɗi don duniya za ka ɗauke ta yadda ka ga hankicin na wallah ka take ta yi ma ba daidai ba ka share yawu da ita ka share majina da ita kurin ka jefar da banza ka nemi Allah kurin kuma duniya duk mai hankali yana rayuwa ne a duniya ya ci ya sha ya bauta Allah in dai ka ci ka sha kana da lafiya kana yi wa Allah bauta ai bukata ta biya waɗannan abubuwan fa duk ƙariya za su duk ƙariya za su wanda ya fi kowa kuɗi ya mutu <laughs> wanda ya fi kowa mulki ya mutu wanda ya fi kowa jin daɗi ya dashi ya fi kowa shan wahala gudawa kawai Allah zai ɗora ma wallahi cire maka jin daɗin duniya gudawa kurum duk inda aka seto maka gudawa ta sati ɗaya ta sati ɗaya wallahi wallahi ina gaya maka sai kaji duniyar nan gaba da ta ishe ka ko Allah izo i jarrabe ka da wani mummunan ciwon ciki da baya tashi sai biyu da rabi na dare ka kwana a zaune ji za ka yi fa gaskiya inda dai ma ka san me ma yake cikin littafin ka da gwanda ma a sallame ka kurin ka tafi abinda bai kai aka ba sai hana ka sakat to abin tausayi ne wanda yake rungumar duniya ya mai da ita wani abu wannan gaya muku za a ji kunya wallahi talla ana nan za a ji kunya sai dai Allah ya kiyaye nan gaba kaɗan kunya a nan duniya kafin lahira yanzu ga wannan 2015 din tana zuwa ko to ko ta wari ko ta warayi Allah ya tsare mu da imanin mu mu dai a matsayin mu na talakawa mabiya muna fatan Allah Allah duk nan da wani mabarnaci shirya akan wannan al'amari ubangiji ya Allah ka mayar masa da barnarsa kansa ya Allah ka hada su rikici a tsakanin su can su je su yi ta gwabza mu kuma ka ba mu hanya mafita ka sama mana jagora na kwarai salin alimu ci amma ina gaya maka malam ka san dauki ba da iko ta akwai dauki ba da akwai dauki ba da Allahu a'lam Allahu a'lam Allahu alam eh. zan na gaya maka za a ji kunya kuma wanda za su ji kunya tabbas ɗayan biyu ko dai annan da muku wannan hagu amma dai ku riƙe ga'ida gaskiya dai tana nan Allah dai zai taimaki gaskiya wataƙila gobe wataƙila jibi wataƙila bayan shekara biyu wataƙila bayan shekara ashirin amma dai gaskiya Allah zai taimake ta Allah ya takaice wahalar a huta in kuma bai takaice ta ba kuma a daɗa tsundumawa su za su tsunduma ku sun tsunduma ku sun karbe sun soke sai su daɗa dawowa cikin hukuma. kuma eh abin da ke faruwa kenan sai sun karbo sun cinye sun bar ku a cikin wahala sai kuma su dawo cikin ku gana muku bala'i ku ba ku yi addinin ba ku duniyar ma ku same ta ba Lafin fil wa lafin fil nafiri Lafin sama'i wa lafin fil ardi wa la sharqan wa gharban ba sama ba ba ƙasa ba ba kudu ba ba arewa ba gabar ba yamma ba kun zama jemagu unknown ba a san ina za ku tafi ba malamai su shafa wa kansu ruwan sanyi ko mutum ya mutunta kansa kafin Allah ya wulakanta shi manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka kare mu awwalu man tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah mutanen farko da za a fara hura wuta da su ranar tashi alkiyama wato malamai da ba su yi aiki da ilimin su ba wanda aka sai ilimin nasu aka ba su duniya suka karba to su ne Allah zai fara tarawa tukunna kaya guda a danna su wutar jahannama alaisa kaza alaisa kaza ina ilimi ina kaza ba aiki da shi wadannan su ne na farko su za a fara gyarawa a fara casawa tukunna a farko shine hadarin malinta mutum ya malinta bai aiki da ita ba to wani lokacin ma wallahi jahili sai ya tausaya maka wa خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة duk wanda ya saba wa littafin Allah ya saba suna manzala ya zama dan bid'a me bid'a da shine ma ya taqarrabu al-abdu bihi ila min gairi dalilin la min al-kitabi la min sunna abinda bawa yake ganin shi zai samu kusanci da shi zuwa ga Allah shi a ganin sa amma babu dalili la qur'ani wala hadisi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata aiki ba umarnin mutum ya zama bid'a mayar masa shi sa ba a karban aiki sai da sharuda guda biyu al-ikhlasu lillahi min ash-shirk ayi aikin nan dan Allah kada hada Allah da kowa wajen wannan aiki ba riya ba kuma yin kuyi dan wannan Allah sannan ayi wa manzan Allah cikakkiyar biyayya wa tarkul bid'a kuma a watsar da bid'a gaba daya dukkan aikin da aka yi shirka a ciki to ya zama batacce kuma duk aikin da aka gina shi akan bid'a ba annabi ne ba ba haka manzon Allah ya ba aka zo aka yi shi to ya zama aikin banza kuma Allah ba zai bada lada ba kuma kowa ya yi shi wa in kana kasiral ilmi wal kutub ko da mai wannan aikin yana da ilimi da yawa kuma yana da littafai masu tarin yawa bai da bambanci da shi da masalul ladina umilut tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara misalin waɗanda suka ainihin wato aka ba su attaura ba su yi aiki da ita ba to daidai suke da jaki da yake dauke da kayan littattafa amma bai ma san me yake dauke da shi ba wa alam rahimakallah anna man qala fi dinillahi bi ra'ahi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin min as-sunnati wal jama'ah faqad qala 'ala Allah ma la ya'lamu wa man qala 'ala Allah ma la ya'lamu fa huwa min al-mutakallifin ka sani ya kai bawan Allah Allah ya maka rahama duk wanda ya magana akan addinin Allah da ra'ayinsa ko da kiyasi ko tawili ba tare da hujja ba la cikin alqur'ani wala sunnan manzon Allah ba da ra'ayin sahabbai ba sune aljama'a sune ahlus sunna wal jama'a na farko sahabbai tabi'ai ba da ra'ayinsu ba to duk wanda ya addini akan sabanin abin da suke kai to faqad qala Allah bi ma'ala ma la ya'lam to daidai yake da wanda ya yi wa Allah magana akan abin da bai da ilimi dan addinu laysa bil ra'ayi addini ba ana yin sa ne da ra'ayi ba addini ne addini ana yin sa ne bil ittiba biyayya shine addini la bil ra'yi wa la bil qiyas babu wani kiyasi ana nufin bataccen kiyasi al qiyas al fasid ba tunani bane kuma ba ganin ya dace bane ne yanzu kun ga duk dokokin da aka dora mutane na duniya ake musu hukunci da shi wannan constitution da wannan wane ne wane ne da lauyoyi na sakin layi na kaza an ce kaza an ce kaza duk ra'ayin mutane ne duk ra'ayin mutane ne a zo a bautar da mutane ana musu shari'a a ɗaure mutum shekara talatin arba'in akan ra'ayin wani amma ga ƙura'ani, ga hadisi a watsar a gefe ba a shi to addini ba a yin sa da ra'ayi wa man ƙala ala Allah ma la alamu duk wanda yayi wazance zance a addini ba tare da ilimi ba ko danganta wani abu akan Allah ba tare da ilimi ba to haƙiƙa ya zama cikin masu mutakallifin ba menene mutakallifin at-takalluf shine al-qawl fi dinillahi bila hujja mutum ya rinka magana akan addinin Allah bai da hujja ku rayu akan gaskiya ku kare gaskiya kada ku goyi bayan ƙarya sai ku zama cikin mutane masu mutunci

Wasunna sunna sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunna kuma ana nufin hanya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sunnar annabi ake nufi ba sunnar wani ba idan an ce aljama'a kuma ana nufin abin da sahabbai suka haɗu a kai a halifancin abubakar da umar da usmanu har ma da aliyu so ya kamata mutane su san waɗannan su ne abin da aka wajabta musu yi riko da shi maganar Allah maganar manzan Allah maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka yi ijma'i akai su abubakar da umar da usman aljama'a din nan ba ana nufin wai masu tarin yawa ba aljama'a shine annasu alladhina kanu alal haqq wa in qallu jama'an da suke kan gaskiya ko mun kadan din su sune aljama'a wa man ittasara ala sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'atu fala ja'ala ahli al bid'i kullaha واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه وأصحابي فهذا هو الشفاء الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق duk wanda ya tsayu ya takaitu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda sahabbai suke rayuwa a kai, ya tabbata akan qur'ani ya tabbata akan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbata akan maganganun sahabbai su ne waɗanda suke bin gaskiya to hakika wannan zai kayar da 'yan bid'a ko sun yi jayayya zai kayar da su shine gaskiya take tare da shi kuma gangan jikinsa ya huta wa salima lahu dinu insha Allah addinin sa ma ya kubuta insha Allah duk wanda yake kan sunna yake kan jama'a ra'ayin sahabbai to shi kan wannan yana kan alheri insha Allah kar ku manta da faɗin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa sa taftariqu ummati annabi ya ce wannan al'umma ta za ta rarraba kashi kashi 73 wa bayyana lana annabi ya bayyana mana me magani ashifa me maganin rarrabuwar kuma ya mana bayani ya kuma gaya mana al'amrul wadih al'amarin da ya fito fili kuma ya nuna mana fitila ko manara mai haskakawa ya ce na hore ku ku yi nesa da rarraba a cikin addininku kwata-kwata duk abu na rabuwar kai ku yi nesa da shi التعمق والتنطع ما التعمق والتنطع شيني a والغلو في الدين tsanantawa da guluwi a cikin addini kamar misali mutum ya zo ce ni zan ta azumi har abu baran sha ruwa ba saboda tsabar bin Allah ko wani ya ce ka ai ma aure ma bata lokaci ne yaushe ma zaka je ka auri mace ma ta hana ka ibada kawai ni kullun sallah kullun azumi kawai baran ni aure ba da mai cewa ni ko da daddare na daina ma bacci sallah kullun nan tunda ana son sallar dare wannan tashaddud ne da tanattu da kuma ta'annu da ta'ammuq at-tanattu wa at-ta'ammuq huwa at-tashaddud fi manzo Allah ya faɗa akan wannan ya juyar da wannan kuma cewa yayi addini na kwarai shine addini dan tsakazaki a yi sallah a yi bacci a more sallah in an samu dama da daddare a yi sallah in an buƙaci bacci a yi wataran a yi azumi wataran kuma a sha ruwa kuma a yi aure dan aure sunnar annabi ne shiyarwan akwai falala ɗaukan nauyin mace ɗin ibada ne ka ajiye mace a gida ka ciyar da ita da safe ka ciyar da ita da rana ka bata kudin kitso ka bata kudin zani ka bata kudin komai nata na rayuwa yana karkashin wuyarka ai wannan ibada ne ai to sai wani kuma ya zo cewa shi bai zai bai saboda tsoron Allah wannan ya saba wa addini wataran manzo Allah yana zaune a gidansa ya ji wani wasu daga cikin sahabbai sun zo suna wannan wani ya fito yake yake yake magana yake cewa shi fa gaskiya ya daina yin aure wani ce ya daina cin nama ma gaba shi a rayuwarsa nama ai son duniya ne ai shi a ganin wani ya ce shi azumi kullum wani kuma ya ce sallah kullum wanda Allah yana jin su malam ya fito da wuri ya kira su ya ce su waye na ji suna cewa kaza kaza suka ce ga su nan yace ana akshakum lillahi wa akshakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah na fi ku tagawa duk wanda yace bai zai wannan ba to baya kan addini na kuma aure addini ne na ne sunna ta ce amma raghiba an sunnati fa laysa minni yace kun ganni nan duk da kuke gani na fi ku tagawa na fi ku tsoron Allah ina yin sallah da daddare kuma ina bacci kun ganni nan wannan lokacin ne azumi wani lokacin kuma in sha ruwa ba na yin azumi yace kuma auren nan ina yi ina da mata ga sunan anan cikin gida yace kuma aure addini na ne duk wanda baya son aure to baya tare da sunna ta gaba daya ina yan boko masu cewa wanda ya aure ya jawo kansa matsala ce kana ya aure ce ka wani kai ma ka shiga cikin matsala ko eh ina dan boko ne dan ra'ayin ba za a aure ba shi ka san sharrin dan boko maran manufa bokon da babu addini a ciki shi ba gani yake ma ka zo kai aure ma ka cuci kanka ne kawai kana bata lokaci ne ma amma su a waransu su halal ne ka je kai friends ka samu yar yarinya ku ta harka da ita eh aure ba za ka yi ba amma kuma kana da mata da kake harka da su ba ka yi aure ba amma akwai night club eh akwai night club za a fita yanzu duk kasashen turawa nan magariba tana yi dare yana kai tun da la'asar ake fara gyara wurin shakatawa da wurin shan giya da wurin iskanci da mata da swimming pool da wurin kiɗa da wurin rawa da wurin wa tun da la'asar wallahi ana dawowa daga aiki da an je gida an ci abinci an huta la'asar tana yi to daga nan masu wasanni za su fita yan tafiya night clubs za su tafi night clubs da daddare za a yi ta night club na sayan an kai karfe goma sha ɗaya ko karfe sha biyu ya danganta ga dokar ƙasa su da yake suna da ka'ida duk tsiyar night club ba za a kwana ana yi ba dole a ba mutane dama a je a kwanta a yi bacci mu ne da yake yan iskan namu anan mu yan iskan ma iskancin nasu ma ya wuce hankali to sai su kwana suna iskancin ba wani wanda zai hana su amma wallahi ko a ƙasar turawan ku dai ku bincika ku gani so su suna zuwa su je to wannan fa halal ne ka sha giya ka yi waye ka yi wani ɗalibi na yana karatu a a ingila ya zo hutu yana ban labari ya ce tab ya ce malam ai Allah ya saka muku da alkhairi mu dai anan kan muna cikin ni'ima ai yace ta yace ai dan Najeriya ai kamar ma dan aljanna ne nace aka nace duk wani barnan da muke yi yace wai wai wai yace malam wallahi idan dare a makarantar mu makarantar gaba ɗaya dama duniya ce guda har daga waje ma ana zuwa yace akwai wani tafkeken gurin filin night club yace fita ake kura yace malam na suke tar suke tar in kaga dama ka dan sa dan fanta ka mata ma haka nace wance tsirara ce wallahi tsirara wa ce wannan ni ce na gani ce wanda yi dan gentle gentle ne zai sa dan gajeren wando ce haka ake zuwa ai kiɗa ai kiɗa a sha giya a sha giya a sha giya a sha taba a sha taba a sha taba a shiga ruwa a yi wanka da mata malam ya ce tura wannan malam ga sanin iya ganin kamana ya ce kana zaune ma za su zo wajen guda nawa ma za su zo guda nawa bila adadin na ce gab hau rafi ya ce ya kware kuwa ila harin illallah malam baki ne dan uwanka baki ne dan uwanka baki ne dan uwanka to irin wannan rayuwar fa mu ake so mu yanzu da bama wannan kani ake mu ai gida dawa ne duk waɗanda suke magana akan civilization wayewa da da madaniya da da da hadara eh, ci gaba na duniya da ake ganin da ai mu a baya a baya muke wannan to waɗannan iskanci iskancin ne da ba a yi wai shine wai mu ba mu waye ba to in wannan wayewan ne kam Allah ya kara ta gaba ba ma santa to me yasa mu ba mu wannan saboda mu muna da wani orientation na addini wannan bangaren namu da Allah ya yi shi sai ubangiji ya zubo ga talauci kam akwai talauci kamar zai magana <laughs> a kwarai kwarai gaske talauci ba akwai talauci amma kuma dai akwai addini daidai gwargwado za ga mutum bai da ko ne ɗaya ba da komai amma amma wannan aqidar ta addinin dai ko da bai da ilimi dai yana da addinin to kenan muna cikin ni'ima to amma duk da addinin mu jama'a an hana mu kuma wace gona da iri kamar ya wace gona iri yanzu akwai mutanen da ba su zikiri da sunan addini tsabar san Allah ka kama zikiri kai ta yi kai ta yi kai ta sai a baka kai la illa illallah guda miliyan saba'in da bakwai da ɗari bakwai da ashirin da bakwai da bakwai da ɗigo bakwai ma'ana da na je wata rana da ɗalibai gidan wani gidan haka irin irin masu taɓa hankali ɗaya daga cikin gidajen masu taɓa hankali na garin nan ba sai na faɗi na ne ba muka je da ɗalibai irin haka ziyara haka a gaishe su a raba musu abinci da su ba ma wazi zaka musu tunda mahaukata ne sai shi wai mai gidan shugaban gidan sai biyo ne ya ce na malamin naku aka shiga nan sai biyo ne wai yana mun wa'azi wai tunda su kawai an ce musulmi ne kawai ai kowa shi kenan sai ce a karmu kallawa da Allah I'm sorry ka yi mun afuwa to Allah malam an kawo mana mutane samari matasa da yawa yawa a cikin nan waɗanda a gaskiya kuna ba su ilimi da karatun da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsu kuma ana ba su ‘yan addu'o'i haka da zikiri <laughs> da da gaskiya ya fi hankalinsu wannan shi sa suke samun tabuwar hankali ce kamar ya addu'o'i da zikiri ya ce eh malam ya da ayyuwa people fa da ayyuwa people ce kamar ya awa people ya ce eh ga sunan ya nunnuna mun ce kaga wancan malam wallahi zikiri ne ya hukatar da shi kaga wancan shi ma haka kaga wancan shi ma haka kaga wancan shi ma haka wallahi malam dake Allah ba zalim bawa bane sai gashi wani daga cikin su din ya biyo cikin kicin wanda suka samu tabuwa da wannan sai yazo a gaban mu yana da sharbin sa auya <laughs> ya zo gaba na yana la ilaha illallah sai ce dan abu kazanka la ilaha illallah dan ka ci abu kazanka la ilaha yana zikirin yana dura ashar a ciki yace to ka gani malam irin wannan mu ban sani ba saboda kuna ba su karatun ya musu yawa ne mala bai san mu masu wannan aƙida da suke ba da wannan zikirin ba muna ta fafatawa ne su faɗa mu faɗa to shi gani yake yi ai mu mu ne muke ba su wannan to bayan da za ka yi ba za ka ce masa ba haka ne ba tunda ba zai sai na mai dogon bayani zuwa zan ce mai ni dan kaza ne dan kaza ne dan kaza ne ce eh ana samun mutane da suke watakila mummunar fahimta ko kuma shi din an bashi din shi ya maida shi ya maida kansa haka din ko kuma wasu malaman ne ba su gane abun ba suka bashi a haka so kaga anan gurin kaga wannan illar su a wajen su yan boko waɗanda ba su san abun ba za su ce in dai wannan addinin da zikirin na ma zai maida mutane mahaukata to me amfaninsa me amfaninsa me amfanin shi wannan malam ba wani aka gaya ba da ni aka yi wannan labari ni aka zo ake gaya wannan kuma ni na ga wanda ya hau kacan saboda wannan kuma suna nan to duk wanda aka zo aka bashi zikiri har ya wuce hankalinsa to wannan ya zama at wata wa ta'ammuq wa tashaddud fi din wuce gona da iri in dai har annabi ya hana wani ya kwana yana sallah to dan me zaka zo ka ce wai wani ya zauna yana zikiri yana ambatan Allah wai wannan ne wai zai samu wai fana'i wai hari shi ma zai narke kaza kaza kaza sauran sauransu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tun yana Allah Allah har yanzu yana la la la la la la la la yana nafayi in wannan zikirin fa da ake din har sai da shi ake a kasar a danja kana tsaye a mota ka zaga zaga mai zikiri ya zo yana kawo maka ka sai ka dan jona a mota kai ma ka sha zikiri ana cashewa ana zikiri sosai da piano da ganga da komai so me ya jawo wannan wuce gona da iri addini kuma ina so ku gane wani abu guda kun ga shi addini ba munafurci yanzu duk malamin da zai dora yara su je suna wannan abin sai ku duba shi shi wannan zikirin yana yin sa shi yana yi shi yana yi shi baya yi barin ka za a yi ka ci uban yunwa kai zikiri kai zikiri kai zikiri ga yunwa sai an ga ka kusa tafiya sai a nemo ma gurasa a ce maka haka annabawa suka rayu ta zikiri wallahi tallahi nake gaya maka malam ga sunan mutane da yawa a garin nan sun je sun yi wannan tarbiyya ake ce da ita sun je sun yi sun fito ka je ka sha labari a wajen su to wannan yu'addu min at-tanattu wa at-tashaddud fi din bayan wannan ko wani yazo ya baka wata doka ya ce ma yi kaza abin da ya fi karfinka kuma shari'a ba ta ce kai ba kuma kana yi da sunan addini yanzu irin mutanen da ake cewa su yi tafiyar kafa daga gari kaza su je gurin wani malamin su kaga wannan at wa tashaddud fi din mutum yana sakkwato daga sakkwato ya taka ya ce sai ya je zariya da kafa kawai dan ra'ayin wani malami kuma ba aya bane a cikin qur'ani ta ce yayi wannan tafiyar ba hadisi bane kuma aka ce dole sai ka sa bakin kaya dan ka nuna kana cikin bakin ciki mata sun haihu a hanyar nan malam wani da idansa ya ce wallahi ya zo wuce yana tafiya da idansa ya gani ga mace nan ta haihu an kewaye ta ta haihu akan hanyar nan an gama an sa mata auduga da tsummo kara an goge ta kuma an ba ta ɗanta ta rike kurin an ci gaba da jona kuma da kafan take tafiya wasu sun suma kai har mutuwa an yi wallahi ko mutuwa kai wallahi iri su nannaɗe ka su sa ka a makara ko su sa a mota su jefa ka sai an isa a maka sallah ga motar ruwa ga motar abinci ga tukwane in an zo zango za a tsaya a tsaya a daji a yi abinci kuma a kwana da maza da mata da maza da mata tunda su suna da aƙidar mutu'a wani bawan Allah wannan wani wanda da ya gani da kansa ya ce wallahi malam ya ce na zo wuciya da mota ta ɗaliliya ya ce wasu yara 'yan mata suka zo suna ta kallo na ce ayya ga matan aure amma kuma da banza eh yara 'yan mata malam an sa su ai wannan kina wannan tafiyar kafan kika da kin zama namiji ai a ah, kin zama namiji ai babu wani kuma abu zance ya kare to dan Allah malam ya ja wannan at-tanattu wat tashaddud wat ta'ammuq fi din dan Allah yan uwana ba tsanani bane a cikin addini kuma ina gaya muku wani abu yanzu da wata aya ce a cikin qur'ani Allah yace ai wannan abu wallahi ba za su yi ba da annabi ne ya ba da sako ya ce ayi kaza ai gashi da barayi ba to annabi ya ce a daina haduwa maza da mata to kwana ma suke sai a samu primary school kurun a shiga a zuba ai ta fafatawa la ilaha illallah wa rasul mutum daya wataƙila ma ko ganin sa ma ba sa samu su ganin shi ma su gan shi ba su gan shi kuma abin da za ka yi tausayi malam yan uwanka ne garin ku ɗaya watakila anguwar ku ma za ka ga sun fita wato akwai abin tausayi malam duniya ta zo ƙarshe malam wani abu kana gani gashi nan halaka ne amma ga dan uwanka yana kai amma bai gane ba ya kama hanyar wuta gadan gadan amma ba yanda za ka yi da shi dole ka gyale shi wuta ce an hura ta kwari suna ta fadawa kana ta kore su amma suna ta fadawa haka annabi ya ce haka tsakani na ni da ku Ka wuta an hura ta kaman mai wuta ne da ya zo hura wuta kwari suna ta kokarin fadawa ina ta koran su amma kuma ina sun ce sai sun shiga duk da aka kunna wayar lantarki wai sai ga kwaro yana zuwa yana so ya zo kan wannan wutar kuma wannan wutar idan ya zo kanta kuma konewa zai يعد من التشدد في annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabbansa wata rana ana yin azumi a yi wisal abin da ake nufi da wisal mutum ya azumi bai dai sha ruwa bai da jonawa bai dai sha ruwa bai da jonawa sai kwana biyu uku hudu biyar annabi ya ce na hana addini yi dan addini dan sauki ne babu tsanani a cikin shi kawai sai aka samu suka ci gaba yace ba na ce ku bari ba suka ce ai mun ga kana yi sai ya ce ai ni inni lastu ka hayatikum ni fa ba irin ku bane inni ut'ama usqa ko yut'imuni rabbi wa yasqini ana ciyar da ni ana shayar da ni ta hanyar da baku sani ba sai kun gana ci abinci dole ni ba annabi ne so dan kun ga yin yi buɗe baki ba ko ban yi sahur ba kar ku ɗauka cewa ni ma irin ku ne ana ciyar da ni ana shayar da ni wasu suka ce ana sa masa koshin ko kuma mala'iku ne suke ciyar da shi ta hanyar da ku ba ku gani annabi ya ce kar su yi wannan kar su yi wannan wisal din to me yasa mutane za su suna biyayya ga malamai ana sa su suna yin tashaddud a cikin addinin su kun manta da la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora mutane abu sai abin da za su iya yi kun manta da wannan to me ja wannan duk wanda iwaye gari a rayuwarsa bai da alaka da malami na sunna da yake sauraron wa'azi ko karatu to wallahi zai zama cikin layin atba'u kulli na'iq dan abiyari ma shakira duk yadda kura ta taso wallahi sai ya bita baka sani ba kawai lashe wurin unexpected sai dai ka ganka wani layi kura kaga ana ihu a gari kai ma da bagajen kayan nan kana nan kana ta ihu kana Allah Allah Allah kai ma kana yi waye ce ai wannan waye ce ai wannan waye ce ai wannan mata na aure mata kuma abun tausayi mata sun fiya wannan shine nake so nuna muku kun ga hadarin harkar mata ko mata za ku sun fi yawa ko hotuna za ku mata ake sawa saboda matan ake ɗiba malam mace rauni ne da ita yanzu sai a kwashe ta kuma ko san me yasa suka samu ɗiban mata saboda suna da wani tsari sai su rinka tura su gidan yini suna yawan mutane wa'azi a ga mace malam ta ci kwaikwayo a shanta danna sayyidina abubakar duk a garin nan ana yi mace ta yunkuro a shar malam ta danna usman bin affan da yi umar hankalin ta ya huta ga sunan muna gani a facebook duk wanda yake shiga za ga irin yadda suke fita suke zagi wallahi wani abu an gaya maka ba ke mamaki gashi nan duk wanda yake alaka da facebook inda yana alakar a facebook din yana harkar addini yana ganin postin din mutane na addini za ka sha mamaki ka ga mutum wallahi ashar zai ci kwaikwayo ya kira sai na abubakar din ya danna masa ashar ya harba wa duniya kurum kai hasbunallahu wa ni'mal wakil sai dai Allah muke nema kurin iman afuwa iman rangwame ku tsare aqida ku duk inda kake kake a addinin ka idan ba haka ba kuma to ka fada cikin halaka ku bi dini kumul atiq ku koyi da addinin ku da daddan addini addinin Allah addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce al atiq ana nufin al qadim addinin da yake manzon Allah ya rayu akai kuma sahabbai suka rayu a kai kuma shine yazo cikin qur'ani shine yazo sunna in an ce abu atiqi to shine abin da annabi ya rayu a kai sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to shine abu na karshe malam yace wa alam anna ad-din al-atiq ma kana min wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila qatl usman bin affan addini atiki da aka ce kai riko da shi shine addinin da yake annabi yana kai har zuwa kashe sayyidina usman kun san addini yana tafiya normal normal normal normal har zuwa lokacin da aka je aka kashe sayyidina Usman to sai aka fara samun rarrabuwar kai da kungiyoyi a cikin addini jawa kuma suka bayyana kenan wa kana qatluhu awwal al-furqati wa awwal al-ikhtilafi fataharabat al-ummatu wa tafarraqat wa tabat at-tama'a wal ahwa'a والميل إلى الدنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس abu na ƙarshe yake cewa addini dai na ƙwarai shine addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai har zuwa lokacin da aka kashe sayyidina Usman lalle kan bayan an kashe sayyidina Usman to kuma al'umma ta rarraba ta samun rabuwar kai aka yi ta faɗa shine wata farraƙacil umma al'umma ta rarraba al'umma ta rarraba ta watsi shine farkon rabuwar kai aka bi soye-soyen zuciya shine wattaba'ati tama'a wal ahwa abinda ake tsammani na moran duniya da son zuciya wal maila ila duniya mutane suka karkace suka nemi duniya malam ya zama duniyar ita ake so babu wani wanda yake da wata rahusa akan duk abin da ya girgira shine fala ko falaisa li rukhsatun fi shay'in ahdathahu duk wanda ya girgira ba da wata rahusa min malam ya kun alai ashabu muhammadin ko ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ya ya rayu akan abinda sahabbai ba su rayu akai ba ko kuma mutum ya zo yana kira akan wani abin da shi ya kirkire shi ko waɗanda suke gabaninsa su suka kirkire cikin 'yan bida'a, to da shi da wanda ya kirkira da wanda ya aikin daga baya duk ɗai ne fahuwa kamar a ahdathahu duk wanda ya raya addini yake yin addinin da babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama au kala bihi ko yake faɗi akan addinin da babu shi a hadisi a sunna fakadarar da sunnata to daidai yake da wanda ya kori sunnar ma gaba ki ɗaya wa khalafa al wal jama'a ya saba gaskiya saba wa jama'a sahabbai da tabi'ai wa abaha al bid'a kuma ya halatta ai bid'a wa huwa adarru ala hadhihi al-umma min min iblis a cikin wannan al'umma to ya fi shaidan illa da cutarwa ga wannan al'umma din ya zama layin humul adu fahazarhum kenan qatalahum Allah anna yufakuna ya zama cikin makiya wanda duk ya kirkiri sabon addini to daidai yake da wanda yake cewa annabin bai iya addini ba haka malamai suke faɗa kuma yadda ya zo cikin alaihi sam na imamu shatubi yana bayani dangane da illolin bid'a da kuma manufar bid'a bid'a kamar tuhumar annabi ne duk wanda yake bid'a kamar yana tuhumar manzon Allah ne cewa annabi bai cika addini ba tunda daman me bid'a abinda annabi bai yi ba kai kuma ka zo kana yi to kamar cewa kake annabin bai iya addinin ba kai ne ka iya yanzu ka kawo mutane sabo ka ba mutane wani zikiri da manzon Allah bai san shi ba ka kuma ce lalle yana da kyau kuma sai an yi to kenan annabin bai iya ba kuma annabi ya ce babu wani alheri face sai na nuna muku shi babu kuma wani sharri wallahi ban bar duniya ba sai da na gaya muku shi gaba daya duk abu mai kyau annabi ya faɗe shi kuma duk wani abu duk kyawun abu in dai annabi bai yi shi ba to wallahi wannan abun ba yanda za a yi wani ya ce wai mai kyau ne to shi yasa kaga bid'a ba ta da wata kofa kawai duk wanda ya kirkiri bid'a kawai yana fito na fito ne da annabi to wannan ya kamata mutane su fahimci illar bid'a illar bid'a ka kuma wannan shine babban dalilin rabuwa tsakanin ahlus sunna da ahlul bid'ah shi ahlus sunna yana ga zai rayu ne akan abinda annabi ya ce ayi abinda qur'ani ya ce ayi abinda annabi ya ce ayi abinda kuma hadisi bai ce ayi ba abinda babu shi a riwaya to kuma ba za a yi ba kuma kowa yake ke da ai marasa kunya ne ai ba su da kunya za ga kowa magana sun rena waliyai Allah sun rena shehunai to wali waliyi akaram kallahu shi waliya zai zo ya kawo abin da annabi bai ce sai an yi kuma wali kawai sha iska saboda shi wali ne ya rinka faɗin maganganu wanda babu su a shari'a a nasi yanzu wani wali fa cewa wallahi laushi itu zunubal alami ma hutuwa anhu ce wallahi na ga dama zunubin duk duniya sai in shafe musu shi wani wali ne ya sha iska yake faɗin haka kuma wai an zo ana yabansa ne a littafi ana faɗan karamarsa wai waliwa ne fa ya ce in ya ga dama fa zunubin ma na duk duniya ma zai iya yafe musu to kaga nan ya ɗauki rigar Allah ya saka dan Allah faɗa cikin alkurani wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusdu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba mai gafarta zunubi in ba Allah ba to ga wani shi kuma ya ce in ya ga dama zai yafe wa zunubin kowa kuma me ma wani zai zo ya ga mana a garin nan mu kuma ba wani ai ƙaryar mutum wani dan bid'a a garin nan ƙaryar ta ƙare mutanen da ku zo kai waka ku ce malamin ku Allah ne yanzu har wani yana da bakin da zai magana in ban da ma mutane ba da yawa kawai mantuwa ce da su ai zance ya kare da wani ya zo ya yi waka ya wakilci ɗariƙarsa ya faɗa ya ce malamin su Allah ne ya ya fi annabawa shi ya turo annabawa ya ce Allah ne kuma aka bashi ƙararama amma ba ku gane ba aka sake wata aka ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba haka haka faɗa a garin nan muna da shi a wayoyinmu da kasar kasar da mutu sai kuma me ta yanzu mai wannan akida har yana da bakin da zai zo ya ta magana ka ga malam ko shekara dubu ɗari uku da hamsin da uku kai kana wannan akida na rantse da Allah dan wuta ne kai in baka tuba ba wallahi tallahi duk wanda yake da wannan akida cewa wai malamin sa Allah ne wallahi wallahi dan wuta ne ba wai wai a garin nan yake ba ko shi aka sari garin nan da shi gaba daya yawa gaskiya kwaya ɗaya ce kurin ba wani compromise kan saba Allah mutum ya zo ya shiga wani Allah ya kyale shi shi sa abin da ya fi komai daɗi su daga cikin yan bidan akwai waɗanda suka fara zuwa suka yi suka mai da farmaki suka ce mu ba mu yadda da wannan shirkar ba daga cikin su yanzu wanda yake da wannan ya yadda da wannan wani fa zuwa yana kariya ce to me kuma dan ya faɗa haka ya an faɗa ai an yi bayani ai kaɗan ne daga cikin karamu musu wallahi wani haka malami yayi wa'azi wa yana kare wannan mawakin kuma abin tausayi malam limami ne a unguwarsu shi zai sallar gawan a mutu tsautsayi sa ka mutu wannan yazo zo ma sallah da kai da ba a ma sallah ba duk daya ina gaya maka duk daya yawwa shi zai wuce mutane sallah in an zo yanka kaza ko yanka rago shi da aka waya ya danna mata gwarzo ya kashe ta shi gashi nan dai Allah ya mana afuwa to irin wannan yar gaskiya ce ba a so da ake dan dana bayan wata ɗaya wata biyu a faɗe ta sai a tafi shi a ji ba a so to muna bada da haƙuri ai haƙuri wallahi tallahi yara ƙananan nan muke tunawa masu tasowa su muke gani su muke tausaya gwanda mu gaya musu gaskiya kafin mu mutu kasta ce malaman mu sun cuce mu su gaya mana gaskiya ba so gwanda a faɗa wanda kuma ya ce ba haka bane ai karatu ne ba shi bismillah mana ba yanzu kare kanshi da ilimi ba ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين